الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الأخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانر ranar laraba daren alhamis watan ramadan yana da kwana goma sha biyar alif ɗari hudu da ashirin bakwai hijiriya kuma yau muna ga watan uku 2026 miladiya yi wannan tana yi sosai ana ji kuwa sautin yana fita amma na ji ta'alar ma ta fita wa kara ba ko ba ku lura da kyau ba idan sautin baya yi sosai sai ka ɗaga murya da yawa sai energy din ya zama ya fi da yawa <laughs> to Allah rama ko kake daga murya ne ni ma ka ce min daga to wannan shine majalisin mu na 14 bakwai bi kenan bayan fara Ramadan muna cikin suratu al-hijr mun kai aya ta to amma yau saboda dan madakko maganar daga farko zamu fara daga aya ta bakwai ƙala kama khatbukum khatbukum ayyuha mursalun mursalun أجمعين إلا امرأته إلا امرأته قدرنا إنها لمن To, annabi Ibrahim salam bayan an masa wannan albishir ɗin sai ce da bakin nan nasa fama khaɗubu ƙala ya ce fama khaɗubukum ayyuhal mursalun. To, menene yake tafa da ku, me labarin ku, me kuke nema, ya ake ciki ne ya ku nan manzanni da aka aiko ku. saboda ya ƙara kusar da wannan tsoron nasa da yake da ya ɓoye a cikin zuciyarsu da Allah ce auje samin hun fifa to ya ce fa ma qatbukum ayyuhal mursalun bayan bisharar da kuka zo yi mun kuma ke labarin ku qalu inna ursilna ila qaumin mujrimina ce hakika mu an aika mu ne zuwa ga wasu mutane mujrimina masu laifi mabarnata masu yin halaye marasa kyau za mu je mu halakar da su illa ala lufin? kawai a eh, mutanen annabulutun annabulutu da waɗanda suka yi masa suka amsa kiransa su ne kaɗai ba za mu halakar ba Ina lamuna juhun ajma'in lalle su za mu tseratar da su gaba ɗayansu illa mar'atahu sai matarsa kaɗai ita ce ba za mu tsirar ba addarna inna halamin ghabirin Allah ya ce mun kaddar cewa ita tana cikin waɗanda za su tafi su bar annabi lut kuma su halaka to annabi lut alaihi salam kamar yadda muka faɗa ɗan uwan annabi ibrahim ne sunansa an ce lut ibn faran ibn haran afwan lut ibn haran ibn tarah nasabarsa kuma irin nasaba annabi ibrahim ce kawai mahaifinsu ne daban-daban amma kakansu ɗaya sun taso da annabi ibrahim alaihi salam tare daga iraki arzu kan'an kuma sun tau ƙasar sham annabi ibrahim ya dauke da matarsa sai da suka zo sai annabi lut alaihi salam Allah ya ba shi annabta kuma aka aiko shi daga nan sai kama hanya zuwa inda Allah ya aiko shi. Allah ya aiko shi wani gari ne da ake cewa Saddum wa saddum wa ammura shi ne da turanci suke ta sodom and gamora sodom and gamora ita wannan alƙarya ta saddun da ammura tana nan a kudancin getsi albaharul mayit kudancin albaharul mayit tsakanin jordan da Filistin al'urdun da Filistin kusa da inda isra'ila take da jordan don haka wasu daga cikin masu bincike ma suke cewa yanzu tana nan a kusa da wata unguwa da ake kiranta ko wata shiya da ake kiranta babu zira babu azira a cikin jordan wasu kuma suna cewa a tana kusa da tal hammam wanda suna cewa tal el hammam da turanci can kuma ita babu zira din suna cewa babu zira bab izra saboda kun san yawanci yanayi na wayewa da kuma cakuduwa da wasu al'ummatan ya canza sunayen wuraren ko ya yi tasiri a wuraren sunayen a yanzu haka babu wani gari da za ka iya wannan garin shine a daidai mutane mutanen annabi lodi suka zauna sai dai yankin inda ubangiji subhanahu wataala ya tashi ya halakar da su baki ɗaya. kuma Allah bai bari a ci gaba da zama a inda suka rayu ba shi wannan garin kawai abin da ake ce masa ana ce masa yana yankin albaharul shi shine dead sea kuma ya yi can bangaren kudu kudu maso kudancin jordan a yanzu kenan to a ƙur'ani ba a faɗi sunansu da suna saddun ba amma ana ce musu mutanen annabi haka ake ce musu shi kuma annabi lutu alaihi salam annabin Allah ne subhanahu wata'ala Allah ya ambata mana kissarsa da mutanensa a cikin suratul a'raf da suratul hud da suratul hijr da suratul anbiya da suratul shu'ara da suratul naml da suratul ankabut da suratul safat da suratul zariyat da suratul qamar kuma an ambaci labarin matarsa a cikin suratul at-tahrim haka a gurare goma sha ɗaya a surori goma sha ɗaya a gurare daban-daban ubangiji wata wata'ala ya amfani mana annabulu da kuma labarinsa da abubuwan da suka faru game da yadda labarin annabulu ta kasance labarin ya zo a jimlace kuma sannan wa'insu surorin su wani abu wanda wa'insu ba su faɗa ba misali a cikin suratul a'raf

fata tunan fa'ita yanzu za ku dinga cewa aikin alfasha shine namiji ya nemi namiji ma kun biya min ahadin min alalamin ba a taba samun wani a duniya ba ku ya riga ku wannan to wannan shine abin da ta daga cikin malaman tafsiri da muhaqqiqu da suka tafi akai cewa irin aikin mutanen annabi lutu su suka fara yin wannan shi da ra'ayin ibn al-qayyim Allah ya ji da rahama da ibn al-qayyim ya fi karkata akan cewa su ka fara bayyanar da shi kafin su san wata al'umma da ta rike shi a matsayin wata ɗabi'a ko wani aiki wanda suke aikatawa a bayyana ba amma ana yi to bai zama zahira ijtima'iyya ba bai zama wani phenomenon ba wani abin da zai ja hankali har a ganshi a gane shi ma sabaqakum biha min ahadin min al'alamin innakum latatuna ar-rijala shahwatan ce sai annabi lutsu ya ce ku kuna wa mazaje ne kuma wai ku je musu da sha'awa ku kyala mata ku dai wallahi mutane ne waɗanda suke maɓarnata to sai suka ba shi amsa me suka ce masa وأمطرنا عليهم مطرا abin da ya faru game da mutanen annabulu sai suratu hud Allah ya ce Wa ja'at rusuluna rusuluna lutan Thank you. fasfo yanzu baki sun baro gidan annabi ibrahim sun iso garin annabi lutu alaihi salam to walamma ja'at rusuluna lutan fi abihim lokacin da suka zo wa annabi lutu su wayannan mala'ikun annabi nuhu sai annabi lutu sai ya shiga damuwa fi abihim sai wato aka baka masa rai an ya shiga takura saboda zuwan bakin nan wa ƙala haza yau mun ya ce kai wannan rana ce ta jarrabawa rana ce mai wahala shi ne anan ayar da malam zai karanta mana ci gaban wannan surar da muke karanta salam ma ja a ala lutsin al na'am hasbu falamma a ala lutin al-mursaluna qala innakum qaumun lokacin da manzannin nan suka je wa ala lutin mutanen annabi lut alaihi salam Allah ya tura su suka je suka isa zuwa wajen annabi lut da da iyalinsa da ahalinsa baki daya kala sai ce innakum qaumun munkarun sai annabi lutu ce to ku dai mutane ne da ba a san ko suwaye waye ku mu san daga ina kuke ba mu san da zuwan ku ba ya al'amma ya abin yake ne wannan ita ce magana annabi lutu saboda sun zo masa a yanayi na kamar yadda alkhazin yake faɗa a cikin tafsiri sun zo masa fi zihi shubban sun zo masa a yanayi na matasa murdan sannan wato 'yan bana bakwai 'yan ce murdan jam'i ne ala filafil qiyas asalin jam'in sa amrat jam'in sa murd wa yuqalu murdan ne shagiri shagirin matashi wanda ba shi da gemu wanda ba gemu a haɓarsa shine ake ce masa amrat manzo Allah sama ke cewa za ku shiga aljanna jurdun murdun mukahhalin za ku shiga aljanna wato babu gashi bai baibaye jikin kuwa ba sannan kuma kuna shagiri shi kuna shagirai ba ba ba ba mu habar kuma kowa zai shiga da fallin sa idan sa wato sifa ce ta kyau kenan to sun zo masa murdan hisanul wujuhi kyawawa sai ji tsoron kada mutanen nan su bar musu dan haka shi yasa ya ce musu gaskiya shi mutanen nan inda kun kaumun munkaruna la a arifukum ni ban gane ko waye ku ba ban san ya aka yi ya aka kuka zo ana inda ya sani da zai hana su dan khawfan alaihim saboda ya je musu tsoro qalu sai suka ce balji ina ka ma kanu fihi yamsarun sai mala'ikun ce a ah, kwantar da hankalinka mu mala'ikun Allah ne mun zo maka da azaba da suke musanta cewa za ka zo sai naka bil haqqi mun zo maka da yakini daga wajen Allah shi azaba za a halakar da mutanenka. wa inna la sadiquna kuma abin da muka ga maka da gaske muke ba zolai ka muke ba anan kun ga an taƙaita yadda yadda al'amarin ya kasance a cikin sun suratu suratu hud mala'ikun suna zuwa sai labari ya kai wa mutanen garin cewa gashi an yi wasu baki wasu matasa kyawawa sun zo wa lutu alaihi salam kuma dama sun saba su yi annabi lutu karan tsaye Allah ya ce waje a hukaunmu. mu. to sai ga mutanensa sun zo masa yuhra'una ilayhi yuhra'una ilayhi suna gaggawa da sauri sun tsawo wajensa Allah ya ce wa min qablu dama tun kafin zuwan manzo wannan mala'ikun kanu ya'maluna ya'maluna sayyi'at dama suna aikata ayyuka miyagu Zai gansu sun taho ya san me suke nema Hala sai ta yi ya qaumi ya ku mutane haula ibanati hunna atharu lakum ya ayyana nan mata ko da ‘ya'yansa mata na tsatsansa waɗanda ya haifa yana nufin gwanda ku aure su akan ku zo ku ce za ku zai kewa maza ko kuma duka ‘ya'yan garin nan ai ‘ya'yana ne duka ni ne annabin hunna afaharu lakum su suka fi muku tsarki saboda su za ku iya in kun aure su yi mu'amala da su ba tare da kun ɗau cuta ba tare da kun samu su cuta ba kuma za a samu da da sauransu. Attaqullaha ta la tukhzuni fi zaifi ku ji tsoron Allah kakku tsinka ni a gaban bakina kunyata ni ku samun kunya a gaban ku wulakanta ni alaisa minkum rajulun rashid yanzu ba a samu wannan tafsir a cikin ku da zai karfafe ni a maganar nan ba me suka ce masa qalu laqad alimta وإنك لتعلم sai suka ce to ka san mu ba wani abu da ba wani kwaɗayi ko kuma wani abu da wata bukata da muke da ita akan 'ya'yanka mata kai ka san me muke so don haka kawai ka bar mu mu yi abin da muke so ya ce ni قال لو أن لي بكم قوة annabi lutsu da ya raka sai ce lau na li bikum kuwa wallahi da ina da wani iko da ku aw awi ila rukunin shadid ko ina da wasu wa'anda in ka tafi wajen su za su taimake ni wato wani wani rukuni ne karfi na mutane da ƴan uwan da za su kare ni daga sharrin ku su taimaka min da na tafi wallahi mu haɗu mu yaƙe ku na'am sai Allah ya taimaka kalu sai suka ce ya lutu nan sai mala'iku suka ce kwantar da hankali lutu ya kwantar da hankalin hankalinka ya lutu inna rusulu rabbika ai mu manzanni ne a wajen ubangijin kalan ya filu ilaika ba za su taɓa cutar da kai ba za su iso inda kake ba to anan واتبع أدبارهم واتبع أدبارهم أحد إلا امرأتك إنه ما أصابهم إن موعدهم الصبح إن إن موعدهم الصبح نعم أليس الصبح بقريب to da aka karanta mana wannan din fa asri bi ahlika bi kitkin min al-layl fa asri bi ahlika wannan aya ta cikin suratul hijr aya ta biyar fa asri bi ahlika bi tis'in min al-layl ka dauki ahalinka gaba ɗaya da waɗanda suka yi imani da kai ku ku samu wani yanki na dare ku fita daga garin wata adbarahum kai kuma yi gaba ka bi bayan su suna gaba kai kuma kana biyar su wala yaltafit minkum ahadun da wanda ya waiwaya ya waiga bayan sa wamdu haisu tumarun ku ci gaba da tafiya yadda aka umarce ku a can kuma wacce al'alar ma ya karanta mana sai ubangiji subhanahu wata'ala ya ce fa asri bi ahlika bi qit'in min al-layl wa la yaltafit minkum ahadun illa imra'atak innahu musibuha ma asabahum abin da zai samu wa'ancan mutanen naka ita ma zai same su saboda ita tana ha'intar annabi lutu alaihi salam ko dai wajen sanar da mutane cewa ya yi baki domin su zo su addade shi ko kuma wajen warware wa'azinsa shi yanayi musu wa'azi ita kuma tana taimaka musu wajen yadda za su cutar da shi wannan ita ce mafi kyawun maganan malaman tafsiri kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح kaga ita kafira ce da ita da mata annabu annabu Allah ya ce ni ko kaga fakana tahuma dukansu su biyun sun ha'inci mazajensu wasu daga cikin 'yan shi'a suna ƙoƙarin su fassara wannan fakana ta huma cewa sun yi zina ba don kowa ba sai don su ce ai misali ne aka sanya akan mata annabi sallallahu guda biyu Aisha da Hafsa kamar yadda Yusuf al-Baharani da al-Ayyashi Ibn Baba wani al da wasu daga cikin manyan malaman shi'a suka karkata zuwa gani ai fakana ta ma wai lam yurid illa al-fahisha yace kamar kama kama fa'alat fulana wal iyad billah amma at na malaman tafsiri fa khana sun haɗince su ba su yi imani da abin da suka zo da shi ba Wata da dama an ce lillabi na kafaru kafirai ne ba musulmi ba ne ba su musulmi ba annabu nuhu ko musulmi ne wa na awwalul muslimin a cikin surat yunus إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي فلا تنظرون نعم إن أجري إلا على الله وأمرت وأمرت kaga shi annabi lutu musul annabi nuhu musulmi ne haka zalika annabi lutu ma to fakana ta huma sai suka ha'ince su shi yasa annabi Allah subhanahu wataala a cikin suratu al-a'raf a cikin suratu hud a cikin suratu hijr sannan kuma a cikin suratu safati sai an fara cewa ita wannan matar za a halakar da ita tare da waɗanda za a halakar innahu musiba ma asabahum to a ayar surat hud ya kace inna maw'idahum as sulh lokacin da aka iba musu za a halakar da su da asusuba ne to annabi lut sai ga kamar asuban mata yi da alaysa subhu bi qarin kamar ya yana ganin cewa ya ce to asuban kuma a ita ma ba dadewa za a ba yanzu nan ne zaka ga lokaci yayi insha Allah sai falamma jaa amruna falamma jaa amruna جعلنا عاليها وأمطرنا عليها وأمطرنا عليها من عند ربك وما Da wannan tafsirin yadda aka harkar da su ne ku ajiye mana ita mu dawo kan ayan mu ta ijir wa qadina ilayhi zalika al-amr Allah ya ce wa qadaina ilaihi sai muka yi wahayi zuwa ga annabi Luti alaihi salam abinda muka kaddara na wannan al'amari babba cewa anna dabira haula'i wato zalika al'amr wannan babban lamari muka yi wahayin sa zuwa ga annabi Luti alaihi salam cewa mun zartar da cewa anna dabira haula'i lalle wato tushen wayannan mutanen na rayuwarsu maqtu'un za a yanke shi muslimina daidai lokacin da za su shiga lokacin asuba sai da aka ɗaukaka garin nasu aka yi sama da shi har sai da mala'iku suka fara jiyo sautin muryar su suna haushi dan sai Allah subhanahu wataala ya juya garin nasu to shine waccan aya take ce mana faj'alna 'aliyaha safilaha sai saman ta ya koma kasan kuma sannan bayan an an kifar da su a haka sai kuma aka yi musu ruwa na duwatsu na wuta wannan ayat da suka gaba da gaya mana ta cikin suratul hijr waja ahlul madinati yastabshirun Allah ya ce sai ga mutanen garin sun zo da suka ji an ce annabi Lutu ya yi baki sai gashi sun zo suna cikin farin ciki. Wala inna sai annabi lutsi ya ce musu wa'annan fa baki na ne kar ku kunyata ni kar ku tsinka ni a gaban su ku ji tsoron Allah kar ku kunyata ni kar ku bulakanta ni sai suka ce ga annabi lutsi alaihi salam ba mun hana ka ka daina saukar mutane baki ba mun ce maka in dai har ka sauke su so da abin da ya faru kai ka janyo ai mun gaya maka sai ce ni yawwa kaga wannan ita ce ta za ta kaimar awa? kala haula ibanati sai annabi lutu ya ce ce wayannan ga sunan ƴaƴana ne ku aure su mata ne ku aure su ƴaƴana ne wanda kamar yadda na faɗa Eh, wasu daga cikin malamai malaman tafsiri sun tafi a kan cewa banati ai banatu ummati nisa'u ummati saboda shi bi manzilatil abi ne indahum ko lahum kamar yadda ibnu jarir da zajjad da zamakshari da ibnu al-arabi al-maliki al-qadi abubakar kenan da ibnu kathir suka karkashi shi zuwa gare shi wasu kuma daga cikin salaf suka ce a haula ibanati 'ya'ya ne da shi yana da 'ya'ya guda hudu da suka musulunta ya ce ku zo ku nemi aurensu in auren muku wataƙila Allah ya shirye ku hunna a tsaharu lakum kuma yadda imamul bagawi da kazin su kuma suka kawo wannan in kuntum fa'ilina ku zo ku dena zakewa mazaje wannan Allah ya haramta muku ku aure su in je za ku yi auren ne kuma zan ba ku la'amurka la'amurka innahum Allah ya ce ina rantsuwa da rayuwarka ya annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam wanda Allah yana rantsuwa da abu wanda yake mai girma da kima da daraja ko mai amfani a rayuwar mutane. To rayuwar annabi sallallahu a cikin ke ne duk wanda ya samu sa'ada yake samu sa'ada kuma Allah yana da dama da ikon da ya rantse da abin da ya so. Duk abin da Allah ya rantse da shi in ka kula za ka ga abin yana da sharafi. kuma Allah bai rantse da rayuwa kowa ba sai rayuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam mu ne ba a yarda ne rantsuwa ba sai da Allah shi kadai in kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut la tahlifu bi abaikum wanda duk ya rantsuwa da wani abu ba Allah ba faqad kafara aw ashraka saboda kan ubangiji yace la'amruka na rantse da rayuwarka ya Muhammad sallallahu alaihi wa wasallama lalle mutanen annabulu suna cikin maye na ata ya amahuna suna ta dalibai a cikin duhu suna tafa gabniya al'amahu shi ne irin tafiyar da mutum yake yi a inda baya ganin haske bai san a inda zai iya sanya kafarsa ba na'am Allah ya ce sosai Allah ya aiko musu da tsawa mai girma kama su ta halakar da su mushrikina a daidai lokacin wayewar gari lokacin shuruki kenan wata shuruki shams na'am ce faj'alna 'aliyaha satilaha sai muka sanya saman garin inda nan kawunan su suke kallo sai muka juya duniyar tasu daidai inda suke sai kawunan suka koma ƙasa ƙafafuwansu suka koma sama to haka ita ma shi ma garin haka ya koma kuma da aka saukar da su ƙasa bayan an yi sama da su da aka nutsar da su a cikin ƙasa aka yi musu kaburbura an wa abtarna alaihim hijaratan mu muka sokan musu da ruwa na duwatsu min sijji na taɓo ko kuma laka wacce take ambata ta ta ta tandare har ta zama dutse to haka muka sauka musu da wannan duwatsun na azaba suka dinga sauka akan su Allah ce ni inna fi zalika inna fi zalika ayatan lil mutawakkilin to lallai a cikin labarin annabi lutsu da mutanensa ba akwai abun duba irin azabar da muka yi musu da kuma yadda muka bar garin nasu gashi nan su su kuma an nutsar da su a ƙarƙashin ƙasa akwai alama da take nuna cewa lallai ya kamata a ji tsoron Allah amma lilbuta wasu ina ga waɗanda suke tsayawa su lura su yi nazari su gane a tawassun shine ka alamta abu ka gane cewa lalle abu kaza akwai alamar ya zama kaza da kaza wa ha? wa wa ha lalle garin nan nasu labi sabilin yana kan wata hanya muqim wanda wa ha shi garin muqimun Bisa bilin. yana nan a nan ba a ɗauke shi ba a kan tafarkinku idan ku taso daga aljazira za ku je albiladul muhaddasa kuna ganin garin da Allah ya faɗa cikin wasafa ce cewa innakum latamurruna alaihim musbiqina wa billahi na'am wa hmm. billahi ta'qilun innakum latamuruna alaihim musbihina wa bil-layl in in kun tashi zuwa can da daddare kuna huce su in kun tashi dawowa da wurwure da sassafe kuna huce su ba za ku hankalta ba wannan ayoyin da ubangiji subhanahu ta'ala ya gaya mana ya takice mana kissa a cikin suratul anbiya bayan ya gama kusan san suratul anbiya ta zo da labarin annabawa ta fara da annabi Musa alaihi salam da shi da haruna walaqad atayna musa wa haunar Furkana sannan ta tafi zuwa ga annabi ibrahim na Ibrahim ibrahima da min abu sannan ana kama isa na ibrahim sai ta ce wa najjaynahu wa lutan wa najjaynahu wa lutan ila al-ardi allati barakna to hasbuka ala ramma ta ala jan ayoyin bari mu kan huta inda ruwa ma dan bashi dan shi to yayi ba ala ramma ruwa ya dan sha barakallahu kana da shi da ba ta wannan dan shari wannan da an go lokacin ne na ga ya taho aka zo aka yi magana annabi lut wa najjaynahu wa lutan ila al-ardi ana gama da annabi lut sai aka zo wa Dawuda wa Sulaiman iz yahkumani fil harfi iz nafashat fihi ghanamul bayan an gama da annabi Dawud da annabi Suleiman, aka zo kan annabi Yunus alaihi salam bayan an gama da annabi Yunus shine ko kuma nuni in zahaba mughadiban bayan nan sai aka zo ga annabi zakariya sai kuma aka zo maryam wallati ahsanat farjaha fa nafakhna fihi min ruhina wannan sune annabawan da aka ambata ya ta shi suna suratul anbiya to a cikin inda Allah yake faran annabu lut sai Allah ya ce ne wa lutan atayna hukman wa ilma wa lutan atayna hukman wa ilma فألقناه في رحمتنا فألقناه في رحمتنا إنه إنه من الصالحين أتكيت جواء لا تولوطا آتناه حكما وعلما أن نبلوط من باش عن نبتا من باش إلمي ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث ومن tsirtar da shi daga ƙauye ko alƙaryar mutanen da suke aikata miyagun jam'u khabisa khabisa fa'akil galiban yana zuwa a jam'u inaf ne wala tumsiku bi ismil kawatir jam'u katira khaba'is jam'u khabisa ubangiji yace innahum kanu qauma sau'in su mutanen banza ne fasiki na yan iska kaji dai duk rahama ta ubangiji amma yadda ya ga wayannan mutane shi yasa a cikin sahun mutanen banza akwai masu aikata irin aikin mutanen annabi a cikin sahun in iska gogaggu akwai mutanen da suke aikata irin aikin mutanen annabi Allah ta'ala an yi najjina wa yu'afina wa ya'simana wa iyyakum wa zurriyatana jami'a ubangiji ya ce shi ko muka ta shi cikin rahamar mu innahu min as-salihin ya kasance yana cikin gari tsayi na gari annabi ya sha wahala a hannun mutanensa a cikin suratul shu'ara ubangiji subhanahu wataala ya ba mu irin wannan labarin ga masharru ala ramma ko na'am إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون سيتي مسمي إني لكم رسول أمين نعم فاتقوا الله ها وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم kun ga anan ya ƙara musu da cewa bal an qaumun adun lalle ko mutane ne yan ta'adda masu ƙetare iyaka da haka a cikin sauyin yan ta'adda akwai mutanen da suke aikata irin aikin mutanen annabulo mutanen banza su ne a ƙauma sau'in ‘yan iska su ne fasiku abin su ne fasikin sannan kuma miyagu su ne abin nan ta'amalin khaba'is sannan kuma 'yan ta'adda bal'antin ƙaunin adu wannan duka sifofinsa ne su sun cancance shi kuma hikimar ware waɗannan sunayen shi ne wajen hukunci a kansu za ka ga ai shari'a ta musu adalci domin waɗannan sifofin suna da itibari a cikin shari'a fasikai akwai inda aka ambace su da hukuncin su yan ta'adda akwai hukuncin su mutanen banza a cikin yan iska sannan batattun mutane mara miyagu marasa tarbiya su ma duka suna suna suna da akwai wanda aka yi magana su kuma aka fi irin abin da suke na'am sai Allah ya ce mai bal antum qawmun qalu a illam tantahi qalu kaji sun ce za su kore shi daga garin duk yana yi musu wa'azi ba sai Allah ce ni qala inni min al sai ce to gaskiya ni min al da ina cikin makiya da amalikum na wannan aikin na kaga hikima ta annabi ya ce su a zatin kansa wata da mutum zai iya tuba sai dingina da awar tasa izuwa ga aikin kuma wannan ita ce siga mafi kyawu ta da'awa kullum kana kiran mutane ka zama mutum mai hikima kada ka dinga daure kanka da jijiyar wuyanka inni li'amalikum min alqali asali min alqalina min qala idza qala idza abghada shine ma wadda aka rabbuka wa ma qala ubangijin ka bai kale ka ba kuma bai kika ba inni li'amalikum min alqalina ba asalin min ya ƙulu ba huwa qa'ilun wa hum wannan qa'ilun ba ko min qala yaqilu ba a min anin qala idan yake abu qala inni li'amalikum min na lalle ni ina cikin makiyan abin da kuka kasance kuna aikatawa na jini wa ahli to kaga ana an ga mana ashe kafin mala'ikun su zo ma su nishi annabi lokaci da ya roki Allah ya tsirar da shi na'am فنجيناه وأهله أجمعين نعم إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين wannan duk abubuwan da aka faɗa sa ne aka maimaita a cikin suratu annam sai dai da usulubi mabambanci sai kuma suratul ankabut ya Allah madaukakin sarki ya ce wa lutan id qala liqaumihi innakum la ta'tuna al-fahishata ما سبقكم بها من to yanzu a nan za a ambata mana bayan zakewa maza da suke yi a junansu to akwai wasu ayyukan da suke yi sai Allah ya ce mi ba shahawa fa innakum la ta'tuna rijala وتقطعون to kanan yake cewa a inda kum la ta'suna rijala ku fa kuna zai wa maza wata taqta'una as-sabila kuma a cikin ku aka samu yan fashi wata a tuna fi nadikumul munkar kuma ba ku da kunya a majalisa ta zaman hira sai kawai mutum izo yi aikin munkari ɗalibai sun fassara menene aikin munkari wasu ce ba su da kunya mutum kawai sai zo ya hutu a gaban jama'a kuma ba ruwansa bai ji kuma ba a ce kuma wasu kuma ah, su ta wanda a fasa shi munkar wani abu da shari'a su ta hana su suna iya fitowa su yi shi a gaban jama'a wannan su zama a'am kuma haka ne karshen abin da aka faɗa a cikin suratul ankabut duka irin waɗanda suka gabata ne mun karanta na suratul safati mun karanta kuma wani abu na cikin suratul zariyat wataƙila don fa'idar da suka yanzu kamus nan mun kusan kammala kamus na annabi lut alaihi salam da zai ka karanta mana ayoyin cikin suratul qamar saboda su kuma suna da lugudin kalmomi wani rugujin kalmomi kake ji ka san suratul qamar ta fita daban a cikin surar alqur'ani al-iqa al-musiqa in hasaka ta'dil al-balagha al-musaqqala mukassafa wato wannan sura in kana karanta ta baka jin larabci sai a tausaya masa wallahi sai in ta mamaki waya kake kake jin daɗin ta bayan baka gano zurfin hikima da balaga da iya sarrafa harshe da ke cikin sura Allah madaukakin sarki sai karzabat qaumu lutin bin nuzur karzabat qaumu lutin bin nuzur an din shine manzanni saboda karyata annabu lokaci kadai karyata dukkan manzanni ne sai Allah ya ce mi إنا أرسلنا عليهم Kaji Allah, Allah ce, Inna arsalna alaihim hasiban, wato mu mun yi musu ruwa mun sako musu ruwa na kwani da duwatsu da suka dinga jifansu bayan an nutsar da su a ƙasar a ba ɗaya aka muka haɗakar da su illa ala lokacin ce kawai annabu lutu da waɗanda suka yi imani da shi su kuma najjera hun bi sa da a ga can musbihina kan kuma mushriqina kan kuma bi sa'a ga gaba ɗaya an haɗa maka lokacin a nan sai ka iya gane cewa eh, an ce an faɗi farkon lokacin shine sahar Shi ne daga daidai lokacin da sulusun dare na biyu talatin dare ya ƙare to an shiga lokacin ya kusa ƙarewa an shiga lokacin sahar kenan na kuma idan alfijir ya ke to na kuma bayan alfijir ya tafi an zo lokacin shiru kaga a tsakankanin wannan lokacin kila an yi sama da su farkon lokacin sahar su harnan kenan ya aka shi sa su waɗannan tun da duku-duku tun kafin ga alfijir ya keto a tserar da waɗannan aka su ba a tashi da su ba tun da sun fita daga garin Musulhina a lokacin cikin an kai su sama mushriki na kuma sun dawo ƙasa an gama halakar da su sai ubangiji subhanahu ya ci ni'matan min indina na'am Allah ya ce wannan ni'ima ce daga wajen mu kuma dama haka muke saka wanda ya gode mana shi Allah ya ce ni wala qad anzarahum wala qad anzarahum barshatana fatamaru kuma sai da annabi lu ya yi musu gargadin gantar mu in muka danke su ba za su iya cewa ba amma fata maro sai su kai musu bin nuzur da wannan gargadin da annabi Lut ke musu wala qad rawadu To haƙiƙa kuma sun zo sun neme shi a kan sai ya ba su wannan baƙin da ya yi, da san mala'iku ba ne Allah ce sai muka shafe idanuwansu. Fazuku azabi wani zur, sai muka ce ku ɗanɗani azabata kuma ku ɗanɗani sakamakon gargaɗin da aka yi muku da jan kunne kuma ba ku ji ba laqad sabbahahum wa laqad sabbahahum bukratan adabun mutane? turan da aka yi wannan abun kashe gari da asusuba da sassafe sai azaba tabbatacciya ta zo ta mamaye su ta zo ko azabi Allah ya ce to sai muka ce ku ɗanɗani azaba ta kuma ku ɗanɗani sakamakon da aka yi muku fi imani ba. To a takaice wannan ita ce kisar annabulu a cikin waɗannan surorin na Alƙur'ani da Allah subhanahu wata'ala ya yi magana. Wanda mun kusan kawo ta a wurare goma sha ɗaya, domin cewa ya ƙamus ɗin kisar gaba ɗaya da kalmominta da kuma mufarkar ɗinta da harfinta kusan mun yi da Allah zai kaddara mana sake haɗuwa duka in mun zo wani wajen kamar yadda muka yi bayani a baya yanzu abin da ya rage su dan darasi cikakke akan akan aikin mutanen annabulo yadda yake a musulunci yadda musulunci yake ganin sa da kuma jan hankali da faɗakarwa kan taka saboda wannan wata irin bakar jarabawa ce tana cikin nau'o'i na jarabawa da ko yin kaka kai fatan a jarrabe shi tana da asar ɗin ta nafsi irin psychological effect tana da na asar ɗin asar ɗin ta ishtima'i sannan tana da nata kai ta kowane ɓangare ita kamar ma wani abu ne da ba shi da asalin suna liwat da ake cewa a karmakumullah wato balma da yawa daga cikin muhajjiku da sun yi inkarin a kira shi da suna liwat shi yasa a duka hadisan manzo Allah kuma bai ci kiransa da suna haka ba sai yace amalu qaumi lut aya kiransa da suna liwat wasu kuma suka ce a abinda isa malaman fikihu ne min tasawuhil fuqaha saboda dan su tantance shi da waccan zanadan a karmakumullah to sai suke ce masa liwat amma asali ita kalmar liwat asalinta a larabci kalma ce mai kyau inda abinda take nufi laut kamar lautul haudi idan kwata ko magudanar ruwa idan kamar kana da kamar akwai rafi ko rijiya sai kai hanya daga wannan rijiyar ko rafin ruwa yana gudana yana zuwa ya gona kabar ruwa wani lokacin akan samu wani abu ya fasa hanya sai ruwan ya kaucewa hanya in ya kaucewa hanya shi gyara hanya shi ne lautul hauri kamar cikin hadisi maza Allah sun ake ta alkiyama za ta tashi wani mutum ya lutu haudahu yana cikin gyara hanyarsa to ji da cewa annabi lut alaihi salam asalinsa ba balarabe bane amma la'alla wasu suna ta ai ba sunan salo ba asali yana da suna to mu ne ba mu sani shari'a ba bin la alqur'ani wala a sunna ingantacciya ya sunan da muka sani sunan salo. alaihi salam eh, kuma ya zo cikin mutanen mutanensa amma shi ba Balarabi ba ne amma kalmar sunan nasa dai Balarabi ya kalma ce da Allah ko yana cikin al lafazi tsakanin ko kuma lugat al-kananiyin ta asali watakila ta tashi tashi tashi kuma inda ya rayu alaihi salam ai kuma yanzu ya shiga cikin inda larabawa suke ko kuma yana daura da inda larabawa amalik suka fara zama kamar yadda na gaya muku akwai al'arabul ba'ira alba'ida wanda gaba ɗaya Allah ya karar da su da za su taso ma yanzu larabcin da ake fusha wanda tun huzai da jurhum raish da tsayi da waye suka yi wata afuwa ban da a irin su hudel su kurai su su su az da sauransu suka yi za su ce su gane ba wannan su ne akwai akwai akwai akwai adi akwai jadid akwai amali akwai jirhum akwai ad akwai samud wayannan su sun yi zamanin su duka sun gama Allah ya halakar da su wanda suka zauna a nan albiladul muqaddasa asali a malik sun zauna a nan kafin daga baya bayan har tafiyar a malik gaba ɗaya lokacin kahabaniyun wanda su ne al'arabul ariba jikokin kahaban wanda su kuma manyan ƙabilu ne guda goma shida suna yaman akwai mazhid akwai anmar akwai himyar akwai az akwai ah, ash'ariyun sannan kuma akwai kinda su su shida ne sannan sai kuma akwai hudu da su kuma suna da sham akwai amila akwai gassan akwai abin nan lakam akwai juzam to kaga lakam da juzam da amila da gassan arab ne ariba al'arab al'arba tatattun larabawa kuma sun zauna a yankin da yaransu ya gane inda annabi lutu ya taɓa rayuwa a wajen wa'anda ba wa'annan ba kuma su ne adnaniyun su kuma adinaniyun su ne wa'anda iktasabu al-arabiyyata min ba'd daga baya suka zama larabawa ne irin su quraish irin su banu adi irin su banu taym irin su banu irin su hunin irin su hawazin saqif da sauransu wa'annan dukkan su al'arabul musta'ari musta'riba ne saboda duk wanda abin nan dinsa danginsa yake cikewa zuwa ga Adnan to jikan Isma'il wanda kuma danginsa yake cikewa zuwa ga Saba ibn Yashrib ibn Ya'rub ibn Tahtan to shi kuma asalin sa min al-Arab al-Ariba ne su kuma wanda na lissafa muku ƴan kabilun nasu to zaka ba abun mamaki bane sunan Annabi Lutun alaihi salam ya zama yana da alaka da asalin yare wanda yake da tsaye a wajen mu abin da Allah ya ba mu labari kenan kuma amanna wa sadaqna in Allah ya yarda idan muka zo gobe a lokacin da zamu yi dogon bayani na fito akan wannan matsalar amma in Allah ya kai mu gobe zamu dan taba da fatan Allah madaukakin sarki ya amfana da mu da abin da muka ji kuma Allah madaukakin sarki ya tsare ne ya tsare zuriyar mu gaba ɗaya daga wannan biya. a taimakon marayu da ake samu a wannan gidauniya da asusu na tallafawa marayu an ƙara samun naira dubu ishirin daga malam mujita ba mahuta pro da'awa sannan kuma zagayen da 'yan agaji suke tsakanin sabana bank da unguwar rogoron da baut an samu naira dubu goma sha shida ɗari biyar da saba'in ana gajiya eh, a gajiya ana tsara tunatun da akawun namba na kwamitin marayu da ke ja'iz bank 000175 9516 six na? ita ce ko? abinda muka faɗa daidai Allah Ubangiji ya yafe mana ya yaba mu ladansa wanda muka yi kuskure kuma Allah Ubangiji ya yafe mana muna dai ta tafiya ga shi kwanaki har sun zo ƙarshe kuma ba mu sani ba ko Allah zai sake kaddara saduwan mu ko kuma haduwan mu ce ƙarshe Allahu alam